واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يريد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مختصات وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجم درس نتائجه da ishirin da shida a karatun littafin ibn hajjar da muke yi wato gulubun marar muna cikin kitabun biyu babi na farko babu shuruɗi wa ma zuzi amsa kuma za mu karanta a cikin guda biyu ne a yau kawai in sha Allah ta'ala hadisi na 25 da kuma 26 a wannan bayan ودلنا في 32 سنة بيان لكن شلقية نعم قانون هنا ودى تقوص ودل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نو كان شنيكي ودى تقوص يعني البيوت الزراعيه المنهية تلكية ليش أبانون هنا ولا تقص فتوضع لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ترقب حديثي نفرته وأن جابر بن عبد الله وما أنكر حديث سنة جابر بن عبد الله بن الأنساج رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة يا هنا شنكين غونا دغونا وشنكين غونا دأمانيتا جابر يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا شنكين كده المحاقلة فلسافة توفيق الأحكام وتشرد قلوب المرأة وجزء نصف شافها تجد هدى تكون هدوء ذاتها مختصرا هدى الجنه المحاصرة بيض الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جهه mutum yana da gona ya yi noma saboda ka ɗaya cikin amfani da samu a wannan gonar amma ta wani haɗi daban wanda za a bashi kamar misali mutum ya noma masara kafin ya girka wannan masara zai nemi a bashi buhun masara a yi ciniki shi kuma ya ba da amfanin gona kaga musanye kenan shi ne lauyin harfi ba da shi daji mutum ya noma amfanin sa ya riga ya nuna ya ne shi sumbuli yana gangarin ya ba a riga an girbe ba ya yi noma noman ya riga ya nuna kafin a yi girbi sai ya sai da amfanin haka ba da kuɗi ba za a ba shi wani masara wata masara daban busasshiya wanda yake saba shi wannan fassara guda ne wato na abin da ake nufi da al-muhafada ibn al-usaymin al-littafin sharhin bulugul maram wanda ya rubuta shine fasu fil jalal da ikram a juz'i na uku shafin ɗari biyar da saba'in da uku ce al-muhafada mufa'ala ne min al-haqli wanda asali idan aka ce al-haqlu yani al-zar'u aw makan al-zar'u ana kiran gona alhaqqu kuma akan kira amfanin gona da sunan alhaqqu da larabci saboda ke nan aka ce almuhaqada mufa'ala ne wanda yake nuna al-ishtiraku fil fi'l wato ya zama harka ce tsakanin gona da gona لأن كلمة المفاعل تدل على المشاركة إذا أتت المحاكلة yana nuna cewar ka ba da gona an ba ka gona saboda haka yake cewa ba ma iya muhasala asali me ake ce da muhasala wato nau'in ciniki ne da ake yi sa a zamanin jahiliya kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina sun saba da wannan ciniki mutanen maka ba manoma ba amma mutanen Madina manoma ne saboda haka suna da nau'ukan cinikayya da suke na amfanin gonarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wasu daga cikin nau'ukan ciniki da suke na amfanin gona wani shi ne jabir na abdullahi ke ba da labari jabir mutumin madina sahabi ne mutumin madina da shi yasa ake kiransa al'ansari saboda yana cikin sahabban manzon Allah mazauna madina saboda haka ina aka ce al-muhafaza inna hamina al-hasali wa huwa zarru aw makan zarri al-muhafaza yana daukan nau'in ciniki wanda ya shafi amfanin gonar ko ko eh, in a karbi haji ko kuma a ba da gonar a karbi wata gona wato musanyen gona ke na tsakanin mutum ya ba da misali yace indi masra'atun wa indaka masra'a ni ina da gona kai ma kana da gona wa bi'tu shabi'tuha alayka bi mazra'atika saboda ka sai ce wani ina bukatar amfani da sanoma kai kuma kana bukatar na saboda ka sai sayar maka da gona ta a kan ka bani gonar ka wani shine al muhaqqaq saboda an samu ishtira al-ishtirak fil fi'l an samu tarayya wannan da gonarsa wancan da gonarsa wannan fassara guda ce fa haza la yajuz wannan haram me yasa saboda ba a san kimar abin da ke cikin gonakin tunda ba a riga an girbe ba don haka ciniki ne na almajhu sai ya bayyana fassara ta biyu suratul ukhra lil muhakkam بيع الزرع على شهر في بر محسود يابس ka yi noma ka noma masara kamar yadda na ba da misali sau da yawa aka samu mutum ya noma masara amma kafin amfanin ya riga ya zuwa amma lokacin da za a girbe shi bai yi ba shi kuma gidansa yana bukatar haɗi yana bukatar masara da za a gama sai ya ga ya tafi kasuwa kuma ya zo masara bayan yana da gonar masara to amma gonarsa ai ta kai girbe saboda ka sai tafi kasuwa ya samu da da masara ya ce masa ni na nuna masara kuma ina bukatar masara amma ku shiya saboda haka ka ba ni buhu daya zan ba ka kunya biya. a yi ba, أيضا ya يجوز haramun me yasa saboda akwai abin da aka jahilta har yanzu an san buhu ɗaya da za a ka, amma ba a san masarar da za a samu a kunya biyar ba ba a sani ba wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da shi ake kira al-muhaqqala menene al-muhaqqala shine cinikin gona da gona ko cinikin gona da amfanin ta ɗayan biyu ko wannan haram wanda misali eh, wannan misali ne kawai wanda ibnu al-qayyim ya bada saboda in kana karanta littafin fiqh za ka ga bayanai da dama amma hakika wanda shine zahiri game da abinda ake nufi da al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ci gaba jabir ya ce wal muzabanati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abinda aka jahilci yawan da shi ne shi ne al-musabala abinda aka jahilci yawan ba a san yawan shi ba in ka duba littafin al-tamhid na ibnu abdul bar sharhi muwatta mujallal da shafi da yau da goma shafi yana bayanin fassar da imam malik ne amma malik rahimahullah fa mazhabuhu fil musabala fassarar al-imam malik game da abinda ake nufi da al-musabala shine bai'u kulli majhulin bi ma'lumi min zilki dalika ka'inan ma kana a sai a cinikin wani abu da aka jahilce shi zahiri a neman malik yana ajiye shi a matsayin muzabara fa amma akwai malamai da ke fassara ita wannan kalma ta al-muzabana da cewar ciniki ne na haddi da ke gona a karfi haƙƙi busasshe kamar yadda ba da misali na ta ce al-muhakala cinikin ya'yan itatuwa a karbi ya'yan itatuwa waɗanda an riga ne gari lakin wannan fassara da muka gabatar wato ita ce fassara mafi inganci idan aka ce al-muhakala al-muhakala cinikin gona da gona ba ka gona tsabanin gona ko in ba ka gona in ba ka amfanin da ke cikin gona na ban riga na girbe ba sai kuma ka bada amfani wanda yake dama can an riga an girbe hatsi ne wanda za a iya auna shi wanda shi ne ake kira al-muhasala yana daukar surori da yawa amma al-musabala cinikin abin da aka jahilta a karbi abin da an san yawan shi ko ne ne kawai wannan shi ne fassara al-imam malik wanda za mu yi magana a kai a gaban insha Allah jabir yake na uku tufa al-mukhabara wal mukhabara abinda ake nufi da al-mukabara hayar gona irin ta jahiliya shine al-mukabara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana manzo Allah ya hana al-muhaqala cinikin gona da gona wal muzabana da cinikin abinda aka jahilci yawansa wal mukabara da hayar gona amma ba kowace irin hayar ba irin ta jahiliya wannan ma ita duba tawdihul ahkam zaka gani يقرون الأرض للزراعة كراء جاهليا سنة بعد هير بونا ما هير بعد وإن الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهنا لأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معين والمزارع جانب آخر عند مثال bayanin shi ma yana ذاك بعد ne za ka ba da hayar gonan nan na baka hayarsa ba amma gefen dama duk amfanin da ya fito na wani gefen hagu naka wanda shi ne ladan hayar gonan wannan nau'i guda nan na wato almuhabara yadda suke hayar gona a zamanin jahiliya wato ba wai hayar gonar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka la shakka akwai malaman fitu da suke nuna hayar gona gaba ɗaya ba ta da kyau don haka yasa aka samu malamai da ke martani a kai kamar misali ibn taymiya misali shirin fatawa mujallad tamanin da 88 akwai hadisin jabir wanda muke karantawa a yanzu ibn taymiya yi magana a kansa min annahu naha an kira'i al-ardh wa annahu na an al-mukhabarati wa huwa kira'u al-ardh annabi ya hana hayar gona wanda shi ne ake kira al-mukhazara da larabci yadda suka saba da sunansa wa annahu naha an al-muzara wa annahu qala saboda akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqru fil ardi kada ku yi hayar kasa saboda haka sai aka samu malamai da ke ganin hayar gonar gaba ɗayan ta ma haramun kuma wannan kuskure ba haka ba ne. nabi sallallahu alaihi wa sallam bai hana hayar gona ba bai hana fa innal murada bi zalika wani irin haya aka hana al-kira'u alladhi kanu ya'taduna haya ce da suka saba yinta a jahiliyya kama da al-mukaffara wanda ya zo an fassara waɗanda suka rawaito hadisi sun fassara abin da ake nufi da al-mukhabara su sahabbai da suka ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan nau'i na haya sun bayyana me ake nufi da al-mukabara al-muzara'a التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الشراء أو المعاونة الذي يرجع حاسبه إلى بين الثمرة قبل أن تصبح وفعلت صلى الله عليه وسلم bai hana a hayar gonan ba amma ya hana wani nau'i na hayar gonan me a haza na hayun an garin bi jinsin bai saboda akwai kasada a yanayin hayar da ake kana bukatar gona za ka yi noma mutum sai ce to zan baka gona ba wannan gefen abin da cikin tunawa ne wancan gefen nasa to sai aka yi ruwa ga mana kai gefen da mai gona ya nuna da ya kyau gefen da mai haya ya karba sai zan ba a samu komi ba ka ga kima ta kawai wanda shi ake nuna da bai'ul garar cinikin kasada Sau da kai da ka wannan hayar ka karbi kasada wa za ka الجر يعني في ya'ani في jinsin الكراء العام kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a samu kasada ta ciniki haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a samu kasada ta haya manzon Allah ya hana a samu kasada ta haya yani ya fihi al-musaqat wal muzara'a wal buyu da ya shafi haya abin da ya shafi uh, wato kamar tarayya ta wajen noma tarayya ta wajen noma shi ake nufi da almubara'a almubara'a zan ba ka gona in ba ka iri amma kai za ka yi aikin gonar ne almubara'a amma idan aka ce almukhabara zan ba ka gonar kudu zan ba ka gonar haya kai za ka nemo iri kai za ka nemo taki kai za ka yi aikin ta ala kulli halin dukkan su haya to idan akwai kasada a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكارات كانت تفضي إلى الخصومة ليذا saboda karshen za a kai ga rikici za a yi samu rikici tsakanin mai gona da wanda ya haifa ka ce abinda biyu ya fito a wannan gefe naka wanda ya fito a gefen nan na wani to wanda zai fitar da amfani shi ne allah bai gaya muku ta wani gefe zai fitar da shi sai aka samu gefen mai gona ya yi kyau gefen wanda ya karba haya bai kyau ba kaga wannan yau bishimin husuma wa shan'an wanda ne abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kuma Allah ya tabbatar mana ya hana a suratul ma'ida Haya ta 61 inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawa fil khamr wal maisir me yasa aka ce a daina shan giya a daina caca saboda yana haifar da adawa yana haifar da kusuma tsakanin mutane caca tana haifar da kusuma. da wuya mutum yana caca ka samu ba a jiki da shi to saboda haka duk abin da ya danganci wannan na kasada musulunci ta yi hana ku ci gaba jami'in cewa an suniya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya ana ke da sashi a ciniki a keta tashi a ciniki illa an tular sai dai idan an san gefen da aka keki sai ana da sani masaniya cikakkiyar masaniya <clears throat> ana ciniki sai a keta wani abu manzon Allah ya hana ne absuriya uh, littafin masu a turkiya mujallar da kare shafi na goma sha tara فهكذا يعني كل مجهول لا يجوز الاستثناء sai a ware wani والفاشل kamar misali kasu na ishatin gairi mu'ayyana ne kafin garken nan na shanu an yi ciniki amma banda akuya daya banda akuya daya banda ita amma duk garken na sayar mata ba a ayyana akuyar ba saboda ka sai manzo Allah ya ce kar wannan cikin haramun ce tun ba a tun ba a ayyana akuyar ba domin ne daga baya mutumin yana iya zuwa ya zaɓi wanda ta fi kyau kuma ya ce wannan ce sai kuma da kanta ya kashe ya za ka zuwa mai ciki shi kenan rikici ya kauri wanda shi ake kira absuniya absuniya al-istisna shine a wari wani abu daga ciniki manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam la yajuzu bai'ul hadith wa istisna shajara al-nakhla misali kai ne kake da shinge ko kake da wato wata itatuwa kana da itatuwa kana da gonar lemo ko mangoro ko wani abu haka sau da aka sai ka sayar ma wani sai ka ce to amma ban da bishiya daya a gonar nan kaga baka ayyana bishiyar ba to bai ba Allah ya haramta shi yasa sai jabir ce illa an tu'lam sai dai idan an san wanda aka waye kamar misali wannan itatuwan gaba ɗaya da ke wannan shuke na lemu tun na sayar maka amma ban da wannan bishiya to halatta tun da ka nuna ita wannan bishiya ka ce ban da ita amma kai ka ce ban da bishiya ɗaya sai kai tafiyar ka to bishiya ɗaya wacce kaga akwai sauran rikici da zai iya faruwa tsakanin mutum da shi mai gona ba ma malamai suna cewa fa in ayyana mustafna idan mutum ya ayyana abin da ya ware wannan babu ne idan ka ayyana abin da ka ware fa halbai wa istisna wato cinikin yana inganta wa haza inda jumbo akasarin malaman suna haka suka faɗa akasarin malaman suna idan ka ce waɗannan itatuwa duka na sayar kayan itatuwan da bishiyoyin nan amma banda ita wannan bishiya ciniki ya kyau ka riga ka nuna bishiyar da ban banda ita a wannan ciki don haka yasa malaman suke cewa abinda ba za a iya ware shi ba to ware wani yana haramta amma kamar ta ba ta alimar malik hatta ga dabba mutum yana iya cinikinta ya ware wani sashinta hatta ga dabba duk da wani mazaba ta imam ahmad bai a hayawan al-ma'qul wa istisna'u wasu ah, wa istisna'u ra'si bar misali mutum ya ce na sai wannan saniyar amma ban da kanta ban da kansa ne mai cinikin saniyar gaba ɗaya ban da kanta al'imam muhammad ya ce ba da yi ba ko ka ce ban da fatarka amma ga al'imam malik yana ganin babu ne musamman idan a hadin tafiya ne idan a hadin tafiya ne babu ne idan mutum ya yi cinikin saboda matafi ya fi bukatar nama baya bukatar sauran sashi na cikin dabba don haka dan ya wani ba laifi ba ne malamai suna cewa idan ka ayyana alhamdulillah akwai misali da malamai suke badawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina su uku suke tafiya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sai suna abu bakar da siddi Allah ya kara masa yarda sannan akwai amir bin ya ali marhu bi ra'i ganamin suna cikin tafiya suka ga wani mai kiwon awakai a fatanin makka da madina fa zahaba Abu Bakr inna Abu Bakr sai tafi ga wannan mai kiwo da shi da Amir bin Fuhaira suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiran fa shtara ya min bushatan suka kai akuya daya daga cikin wannan garka suka ce to amma muka saya ba mu fatanta ba mu kuma ba mu bukatar kayan nama kawai mutu wanda wanda ya zo cikin kashafin zina mujallar na kashafin gare sabon da don haka yasa alimamu malik yake cewa ga matafiyi ba laifi ba ne saboda matafiyi bai bukatar kayan ciki gyaran ma zai dauke mai lokaci baya bukatar fata saboda fata tana bukatar kula amma nama za a iya sarrafa shi a yi tafiya mai nisa da shi to wannan dai abinda ya inganta ne, abinda shi jami'ai ya fada an suniya illa an tu'lama an hana ware fashi a ciniki sai fa idan an san wannan sashi da aka ware to alhamdulillah idan an sani kaji taci kamar da sunna abubakar shi cikin Allah ya kara masa yarda muna kan akuyar nan banda fata banda kayan ciki banda kwabri kafafunta banda su wato daga cinya zuwa sama waɗannan su ne kawai muke bukata ta gamata in ka sayar mana to idan mun yanka za mu bar maka saboda ka cinikin da za mu yi ba za mu yi na amfiyar gaba ɗin ka wato wannan ya nuna babu laifi baya cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tunda jabir ya ce annabi ya hana absunya amma ya ce illa an tu'lama idan an san abin da aka ware to babu laifi bukara ta hadisi في رواب الخمسة ما لم يجد ويتون حديث إلا ابن إلا ابن ماجة لدي الإمام ابن ماجة أبو بندش حين بيرويتو حديث النبوة وصححه بالترمذي وما الإمام الترمذي هي يعني إنجل حديث هنا صحيح سنن الترمذي حديث مدبوط 30 شيخ وانا حديث هنا صحيح البخاري كتاب الشرب والمساقات باب الرجل يكون له ثور تمر آه، يكون له ممر او شرك في حادث حديث نقول الى قريب الى سنه حديث يناسب البخاري <clears throat> نظم يسال آه، ابن حجر في ذكر الامام البخاري لكاوش اسم آه، لكاو روايه فبا كوي حديث يتوى في البخاري وما يتوى في مسلم متفق عليه متفق عليه سوى ذلك شيء وحكيه متفق عليه يتوى مجانا رجي ورواه الخمسة وصححه الترمذي دم لا معنى لتفريح الترمذي هنا كل حديثنا متفق عليه هناك في حديث متفق عليه الإمام البخاري الإمام مسلم رويته فباء ويويه أدوبة الإمام الترمذي ليشي أبيه domin al-imam tirmidhi al-makirin al-imam bukhari al-imam tirmidhi da kun kana makaranta sunan za ka ga yana cewa malami na ya ce shi ne imam bukhari idan hadisi ya kure mar idan al'amarin hadisi ya kure masa sai ce malami na ya ce shi ne imam bukhari to ka'ida ga tun masana hadisi idan aka ce muttafaqun adai. to ba a waigawa a dubi wani malami da yake hadisi ya inganta wanda shine ma'anar cewa mun tafi kuna alai hadisi yana sayin bukari wannan hadisi na jabir yanda hadisi ya zo a sayin bukari نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة wa an المزابلة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحها كما يقول عن المسلمين كتاب البيوت باب النهي عن المحاكلة والمسابنة وعن المخابرة حديث من السكوت الأدبية تفسير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن المحاكلة والمسابنة والمخابرة وعن بيع الثمر ثمر حتى يبدو يبدو صلاته دم هكا حديث متفق عليه لا شك حديث يا إن كان رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم kamar da ibn hajjari ya faɗa hadisin yana sunan abu dawo babu mukhabara yanda ya zo a sunan abu dawo da ma lafazinsa da ya kawo to da shi ya fi dacewa saboda haka sa abubuwan da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta fashin cinikin amfanin gona takwas amma idan ka kirga a hadisi biyun nan da ya kawo bakwai da ya kawo riwayar al'imam abu dawud za ka samu tabbas saboda al'imam abu dawud yadda hadisin ya zuwa zo a wurinsa na ha rasulullahi anil muhaqala wal muzabala wal muhabara wal muawama amma a tsakanin hadisi biyu din nan babu al muawama al muawama babu saboda kai ka tsara mu da babu hadisin yana sunan tirmidhi babu ma ja'a muhabara wal yana babu ma ja'a fi nahyi an dunya da babuka da yawa al-imam Tirmidhi ya kawo da kuma al-imam eh, babu nahyi an an bai'il dunya hatta tu'lam hadisin yana sunan Ibn Majah ba kamar yadda ya faɗa ba al Ibn Majah bai ruwaito ba al Ibn Majah ya ruwaito shi wato duk ilimin mutum ana samun shi da kuskure Allah ya mana gafara baki al-imam ibn majah ya kawo shi a kitabu Tijara tijarat annahyu anil muhaqalati wal muzabala saboda ka ashabu sunan duk sun ruwaito hadisin nan Alimamu ahmad ya ruwaito yana al-musnad haka na alimamu imam darqutni wato sunan darqutni kitabu buyur da sunan kubra al-imam bahaqi babu ma ja'a من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة waɗannan abubuwa da jajirai kirga la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana game da su Jajirai ce naha annan nabi sallallahu alaihi wasallam ha anil muhaqala annabi ya hana cinikin gona da gona ko cinikin gona da amfaninta shine al-muhaqala wal muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato cinikin abin da aka jahilci yawan shine al-muzabana والمخابرة النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا حير إلى الجاهلية وعن الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا أوار ونساشي أجدك إلا أن تعلم سيدي فإذا أنسان فاشن دعك واري مفهوم تماما إن شاء الله حديثي لكم وأن أنس أنكسر حديثي لك أنس رضي الله عنه قال أنا في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا أنا عن المقاتلة من ذا الله يا أنا تنكين قونا لقونا والمخابرة أنت أبقاي المخابرة منين المخابرة المخابرة المخابرة وتشيني cinikin amfanin gona 'ya'yan itatuwa yana kore cinikin 'ya'yan itatuwa suna kore shine al-mukhadara al-mukhadara al-littafi al-mughni da ibn qudama mujallad abu shafin jarida 56 al-mukhadara bai'u zar'i akbara bai'u zar'i aw al-thamari akbara al-akbar kore Kai yi cinikin amfanin gona yana kore kai yi cinikin ya yi tatuwa suna kore idan aka ce yana kore mai ake nufi bai nuna ba shi ne almukafa cinikin amfanin gona yana launin kore yana kore shar ba na ya hana aiki cinikin nan ma saboda akwai rudu da za a samu saboda akwai kasada a wajen ciniki da za a yi aka ce yana kore bai gama nuna ba ba kowane ba kowace shuka ta zama koriya take nuna ba kana iya ganin shuka lokacin da take yi ya'ya tana kore da abin sha'awa musamman da ya'ya itatuwa musamman ya'ya itatuwa don suna yake misali su da da wata ciniki al-mukhabara amma duk da haka malamai suna son yi hatta shuka shi yasa ibnu kudama yake bai'u zargin akbara ba lallai bane sai an itatuwa kawai idan dan ice yana kore aka yi cinikinsa ba mamaki ya lalace kafin ya nuna don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wal fati da kuma cinikin taba kaya shine al mulamata min al lam cinikin taba kaya wal fati da cinikin jifa cinikin jifa shi da ake kira al mulabata sai ce na ji wato da cinikin abin da aka jahilci yawansa kaga ana ma ya koro waɗannan tafuzza game da nau'ukan ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda jabir bin abdullah shi ma ya bayani amma an samu kari a hadisin anas bin malik an samu kari al-mukhabara wal mulamata wal munabata saboda haka suka zama abubuwa guda bakwai amma ga hadisin ka samu riwaya ta imam abu dawud za ka ga sun kai guda takwas akwai na takwas to shi ne al-mu'awama al-mu'awama bil ayn ko abubuwa guda biyu za mu duba game da waɗannan hadisai da muka karanta hadisai na jabir bin abdullahi da kuma anas bin malik Allah ya kara musu yarda na farko ba su kadai bai akwai sahabbai da suka ruwaito wannan tsawatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga jabir baya ga anas bin malik akwai wasu sahabbai kaga an kawo jabir shine da farko an kawo anas mutum na uku shine abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar yana sahihu bukhari yana babu baitul farqi bil qur'an kailan qala abdullah bin umar yace naha rasulullah anil muzabalati manzon Allah ya hana aikin kin abin da aka jahilci yawan sai yayi bayani abdullah bin umar sai fassara me ake nufi da al-muzabala me ake nufi da al-muzabala sai ce an yabi a samar ha'ifin in kana nahlan bi samrin kailan ya fara ba da misali ah, fassarar da malamai suke ma muzabana <clears throat> cinikin abin da an jahilci yawansa ce mutum ne yana da shinge wato yana da itatuwa da ya killace yana kulawa da su misali itatuwan da biyu sai sai in kanu nakala in ka yi kamar majina, za ka ga suna da gonakin dabino da yawa mutum yana da gonar dabino dabinon ya nuna in kana nahlan bi tamrin kailan kamar misali da na bada da su ta sashin hafi mutum ne yana da gonar dabino dabinon ya nuna amma bai kai a girbe shi ba saboda haka sai yana bukatar dabino busasshen dabino shine a tamrin saboda ka sai samu mai sai da dabino yake masa ina bukatan buhun da biyu goma ka kirga itatuwa guda ishirin eh, na bar maka kaga an san busasshen da biyu kan an san yawan abin da ba a baka amma ba a samu hakikanin sanin yawan dabino da za a samu a waɗannan itatuwa daga kirga babu wanda ya san me za a samu saboda haka ce nake abin da aka jahilce wa shi ne an ne maka muzabara fassaran abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya fassara Ya ce wa in kana karnan an yabi abu bi zabibin kaila wa in kana zara'an an yabi abu bi kailin fa'a sai ya ba da misali kaga yadda ya ba da misali da ƴaƴan itatuwa haka ya ba da misali da wato hatsi yace hatta hatsi idan kana da gonar masara ta nuna amma ba ta kai yadda za a jirgin ba sai ka samu wani wanda yake da masara tsaba kuka yi ciniki akan za ka ba shi wani yanki na gonan ya ba ka, shi kuma ya ba ka wata buhu ko wani eh, kima sananne na wannan masara wanda yake kusashe ne na shi an sani na ta bakan abin da za a samu wanda shi ne bai da majhul lil ma'lum hadisin abdullahi bin umar yana bai bukari kuma a imam muslim shi ma ya rawaito hadisi hadisi ne mutafakun alif yana kitabun biyu babu nahyi an bai istimar qabla budu'i salatiha to kamar yadda Abdullahi bin Umar kamar yadda Anas bin Malik anan da muka karanta Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin al-mulamasa da al-munabasa shi ma Abu Hurairah ya rawaito haka hadisin Zainab yana sahih Muslim yana kitab buyu babu ifad bayn al mulamata wal munabaza akwai babu akai da fani wuce hadisan abu hurairah abu hurairah yace eh inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an al mulamata wal munabaza al mulamata wal munabaza kabar inda Allah sai ba da labari wato manzon Allah ya hana cinikin taba kaya da kuma cinikin cifa. kuma hadisin yana sayi bukari bai'ul mulamata hadisin abu huraira nuhiya an bai'atai nuhiya an bai an kai, abu huraira ya ce an hana ciniki guda biyu allimati wal nibati allimati wal nibati cinikin taba kaya da cinikin jifa an hana kaga abu huraira ya faɗa kamar da anas bin malik shi ma ya rubuta don haka waɗannan sahabbai waɗanda suka rawaito hadisin wato ba wai ana sajjada kawai ba ne kaga akwai hadisin abdullahi bin umar ga hadisin abu huraira hadisin abu huraira da ya dace da hadisin anas bin malik sannan akwai hadisin shi kuma da ya dace da hadisin jabir don haka shi ne mutum na abu huraira yana cewa na ha rasulullahi anil muhaqadati wal muzabalati annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin gona da gona ya hana cinikin abinda aka jaji yawan hadisin yana sahih muslim babu kira'il abu shi ne hadisin dubu da ɗari da arba'in da biyar yana sunan turmizi babu ma ja'a fil nahyi anil muhasaba wal muzabana da sunan nasa'i fi dhikr al ahadith al mukhtalifa fil nahyi an kira'il ardi bi sudus sahabi na biyar shi ne abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda daga mun samu jabir anas wanda shi ne ibn hajar ya kawo bulugul mara sannan akwai abdullahi bin umar akwai abu huraira na biyar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an bayyin nahli hatta yu'kala min aw ya'kulu minhu wa hatta yuzan abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi cikin bishiyar dabino lokacin da ta yi 'ya'ya har sai an iya cin ɗan sannan za a yi cinikinta idan ba a iya ci ba ta yi ukan wannan shi ya fassara abin da wato abin da ya taho a hadisin anas bin malik cewa al-mukhabara al-mukhabara cinikin dan ice yana launin kore amma abdullahi bin abbas sai ya fassara fassarar da wancan me ake nufi da al-mukhabara abdullahi bin abbas ya ce annabi ya hana a yi dan ice har sai an iya cin sa saboda ka dan akwai wani dan icen da yana kore za a iya ci to tun da idan yana kore za a iya ci za a iya cin cinikin sa ba wai la'akari da dan yi launinsa yana kore shi ne kawai ake kaza shin za a iya cin wannan ɗan ko ba za a iya ci ba Dan wani ɗan nunansa a kore ne baya zama ja baya zama yalo au ya akulu min ko kuma abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mai gonan kansa ya ci ya ji wa hatta yuzan sannan kuma ko da ya ci ya ji ba za a yi cinikin ba sai ya kaɗe an auna to sannan za a yi maganar a bashi busasshen dabino a karfi sabon dabino amma matukar ba an auna ba ne hatta yuzan saboda dabino da dabino bayyawa a samu kari bayyawa a samu kari dole ya zama to sawa'an bi sawa'in yar biyar wanda yana gaba yana cikin babin riba insha Allah hadisin Abdullah bin Abbas yana sai Bukhari yana babu salam bin nahl mutum na shida sahabi na shida wanda ya rawaito hadisin shine Abu Sa'id bin Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاصلة وال yake anil mudabana wal muhafala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abin da aka jahilci yawan sa shine al mudabana al muhafala cinikin gona da gona shine al saboda sai abu sa'id ya fassara abu sa'id al sai ce al mudabana sahabi ne sai ke fassara mana kamar da jabir ya fassara abdullahi bin umar ya fassara abu sa'id bin khudri ya fassara sahabbai uku abu sa'id bin khudri yace abin da ake cewa al-muzabana cinikin abin da aka jahilci yawan shi ishtira'u khamar bi tamri yani fi ruqusin nahli ayi cinikin 'ya'yan dabino suna kan bishiyoyi ba a riga an kaɗe ba ba a riga an kakkaɓe wannan ƴaƴan dabino an tara su a yi ciniki ba a san yawan shi wanda shi ne cinikin abin da aka jahilci yawan hadisun abu sa'idin kudiri yana sahihul bukhari yana kitabun biyu babu bai'in muzabana yana sahihu muslim babu kirajil ardh aka samu kari da riwaya ta imam muslim wal اشتراء الثمر في fi النخل والمحاقلة كراء الأرض abu sa'id al-khudri yace al-muhaqala ya shafi hayar gona ya shafi hayar gona sai ya fassara al-muhaqala da al-mukhabara to waɗannan sahabbai ba su kenan ba akwai sahabi na bakwai shine sahab bin abi hafna sahlu bin abi hafna yace na ha rasulullahi an bayyi samar bi tamri manzon Allah ya hana a sayar da dan ice da dabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dan ije da dabino wato dan eh, dabinon da yake kan eh, itatuwa a yi sa da dabino wanda yake eh, an riga ya bushe <clears throat> an riga an auna shi daga wancan na kan bishiya ba a san yawan shi yanzu Allah ya hana akwai lafazin sahab a hafna ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ana sai yace zalika riba tilka muzabana sa'ad bin abi hasma yace annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce wannan cinikin riba ne sannan kuma wannan cinikin shi ake nufi da almuzabana saboda haka fassarar almuzabana ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hadisin fahim bin abi hasma yana sahih bukhari yana sahih bukhari babu bai'i eh, samar ala ru'in nakhli bi dhahabi aw bi Shi ne hadisin 2254 كمينة الحديث مسلم كتاب الضيوف باب تعديل بيت الرفق بالتمر شين حديث رسول الله صلى الله عليه هذا حديث أبو هريرة متفق عليه حديث عبد الله بن عباس متفق عليه حديث أبو سعيد الخدري متفق عليه حديث سعد بن أبي حصمة متفق عليه توزن حديثي الإمام البخاري لمسلم السور ويتوز في نكشي صحابي نكشي شين رافق بن خديج الله يكرم بهذا hadisinsa yana sunan abidaw yana babu fiska shididi da zalika da sunan nasa'i yani bi zikr da hadisin mustalfa fi nahyi al-kiraj al-ard bi isnad sahih aidan karatu bin khadij yake na rasulullah an al-muhaqalah wal muzabala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin gona da gona amfanin gona da amfanin gona eh, ko kuma amfanin gona wato cinikin gona da amfani wato amfanin da ta samar wal muzabala shine cinikin abin da aka gani kewan shi al-imamu malik ya rawaito hadisin rafi bin hadis a littafin muwafa haka na al-imamu shafi'i shi kuma ya rawaito daga al-imamu malik saboda al-imamu malik ya karanta da al-imamu shafi'i Allah ya musu rahama wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani shi ibn hajar ya kawo hadisai na sahabbai biyu amma idan ka bi hadisin kana kakurowa to za ka tarar da sahabbai da hadisin su ya inganta ingancin da babu tantama a kai wadda suka yi magana a kan wannan nau'in ciniki sahabban sun kai mutum takwas Allah ya kara mutum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحمد لله قبل بيو وأتوندا يا كمادة مثالي بلدة وزن حديثين وأتوشيني معنر وزن كالمومي wato bayanin kan waɗannan kalmomi da suka zo cikin hadisin jabir bin abdullahi da kuma hadisin anas bin malik Allah ya kara musu yarda abubuwa guda takwas kamar yadda muka ce nau'ukan ciniki guda takwas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al-muhaqala da al-muzabana da al-mukhabara sannan aka samu al mulamata da al-munabaza da al-sunya da al-mukhabara da kuma al-mu'awana waɗanda duka sun tabbata daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma eh, na farko wato shine al-muhaqala mun yi magana akan al-muhaqala wato shine cinikin gona da gona ko kuma cinikin gona da amfanin sa cinikin amfanin gona da wani amfanin gona musanyan gonaki kenan tsakanin manoma ka noma wani abu na noma wani abu sai mu musanyan gonaki saboda rashin sanin hakikanin yawan abin da ke cikin kowane gona saboda haka yasa zan Allah ya hana saboda jahilkar wato hakikanin abin da kowace gona ka dauka shi ne ake kira al a fassara da aka sarin malamai suka yi to hakika kalmar ta al muhakala idan kana duba bayanin malamai su za ka ga akwai sabani da aka samu game da shi wanda الإمام الجزري الإنسان من النهاية الجزري بالحديث والعصر جزء الفرق شاف من الجزء لقوم شاشدة يا فريحة بيتي المحالقة مختلف فيها لأجل كده المحالقة المحاقلة المحاقلة وتو nau'in cinikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana akwai sabani da aka samu game da shi gabarin da nake wato abin da ya fi inganta guda biyu wanda shi ne ibn al-usaimi ne a littafin sharhin bulugul marar wannan shi ne abin da ya fi inganci saboda la'akari da ma'anar kalman da kuma la'akari da fassarar da sahabbai suka yi ma ita wannan kalma wannan in dai kana son sanin hakikanin ma'anar al-muhaqala to baya wuce abu biyu al-muhaqala yanda yanzu cikin bayanin ibn al wato shine musanyan amfanin gona da wani amfanin gona mu yi musanyan amfanin gona tsakanin kana da gona ina da gona mu yi musanye wato shi ne ka bani amfanin gona ka in ba ka nawa amfanin Ka kaga an yi cinikin ba tare da kudi ya shiga ba wadda shi ne almuhakala saboda an samu tarayya ga ainihin alhakul ta ma'anar kalmar kanta na biyu wato shi ne mutum ya yi cinikin amfanin gonar tasa ya yi cinikin amfanin gonarsa da haji amfanin gonarsa bai riga ya girbe ba sai ya tsada ta sai a ciniki da haji kan wannan um, waɗannan fassarori guda biyu malamai da yawa suka tsaya abu na uku shine wanda yin muhajjar a littafin kafin bari mujallar na shafin da rikudu da kudu yake cewa shi ma al-muhaqada akwai wanda suka fassara shi da hayar gona bi ba'd ma tunbit saboda akwai hadisin da aka samu uh, daga salaf wadanda suka fassara wannan kai hayar gona bi ba'd ma tunbit wanda yana daukan fassara al-mukhabara al-mukhabara shine hayar gona wannan babu tantama akai ya shafi hayar gona irin ta jahiliya wato akan samu waɗanda ke fassara al-mukhabara da al-muhalata uh, بمعنى آه، شيخ كان مومي تلقن سنة ما أنا أبو دعا كويس بيان الإمام الشافعي لتاب الكتاب الأمي جانا مجلد الصف الشافعي مريد أربعين دفع يكاو فصارا دعين جريد جاي جانا كان بيان أطاع بن أبي رباح من محاقلة أطاع بن أبي رباح التابعين منين المحاقلة سيكي المحاقلة في الحرب كهيئة المذابنة في النفلي shi al a afa bin raba, ta jiki, sai ya fassara al da al da abu daya al-muhaqala wato shine kana da gona amma ta ita ƴaƴan itatuwa bai shafi shuka ba ba ta ba ƴaƴan itatuwa ne kamar mangoro da sauransu ko dabino saboda ka ce ka ce a ba baka wani abu wanda yake amfani ne aka abin da wanda shi girbabbe ne kai za ka sayar da wanda baka riga ka girbe shi ba wanda shi ake cewa al-muhaqala saboda yana gona amfani yana gona ba a riga an ciro shi amma idan aka ce al-muzabana ba shi kuma ya koma ga ainihin hatsi kawai kana da gonar hatsi baka riga ka girbe ba sai ka ce a baka masara a auna maka masara wanda yake bofashiya kai kuma za ka ba da wani sashi na wannan gona da baka riga ta girbe ba saboda haka sai aka aje almuhaqala da ƴaƴan itatuwa almuzabana ba ka shuka wato shine kamar hatsi da sauransu wannan fasara ta ta tabbata daga Abu bin Abi Rabah lokacin da ya fassara haka sai Ibn Jurai ya ce masa fa qultu li Abu sai na tambaye Abu bin Abi Rabah afassara lakum Jabirun al-muhaqada kama akhbartani shin jabir da ya ruwaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara maka al-muhaqada kamar yadda ka ban labari kana na yace kwarai ko saboda haka kaga kenan lallai a zamanin sahabbai din kalmar al-muhaqada takan dauki ma'anar al-mukhabara sannan kuma kalmar al-muhaqada takan dauki ma'anar wato cinikin 'ya'yan itatuwa ba hatsi ba ba shuka ba shuka daban dan ice daban dan dan ice ne ba a riga an ciro shi ba aka yi cinikinsa sai ake almuhakala idan shuka ne aka yi cinikinsa ba a riga an girbe ba sai ake almuzabana sai da ya tambaye shi ce jabir ya fassara muku haka yake yi eh, kwarai kuwa saboda haka sa ibn abdul bardi a littafi a tambaye a mujallar da bi shafi na gari ku da goma sha uku yake cewa a akallu ahwalihi da yake fassara waɗannan kalmomi yace la shakka akwai dai waɗannan cinikayya a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. a garin madina ba shakka akwai amma shin me bambanci tsakanin almuhaqada almuzabana musamman biyu me bambancin su sai ce to idan ka koma ga fassarar abu sa'id al-khudri fassaran abdullahi bin umar jabir bin abdullahi fi tafsir al-muzabana nahwu zalika kusan duk fassara haka abdullahi bin umar yace al-muzabana an yabi ar-rajulu samara hadithi bi samrin kayla in kana naqlan fasara wanda mun karanta cikin bayanin wato yana ɗaukar ma'anar idan aka ce al-muzabana a yi cinikin shuka da ba a girbe ba idan gona ce to zama ta shuka hatsi ne wanda aka noma ba a girbe ba to sai ce almuzabana idan an yi cinikinsa idan kuma ya'yan itatuwa ne ba sai a fassara da almuhakala wannan tun a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan fassara wanda shine abu sa'idin uh, uh, shine abinda abu sa'idin kudiri ya fassara shine abinda abdullahi bin umar ya fassara shine abinda jabir ya fassara ibn abdulbar ya ce fa haula bi salatatun min as-sahabati kad fassaru kad fassaru nuzabanata bima tarahu wala duk iya bincike na ban samu wani sahabi da yake wannan fassarar da aka yi wa muzabana akwai kuskure ba annahu la yajuzu yani bal qad ajma'a al-ulama'u ala anna dhalika muzabana وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا يجوز منه كيد في ذلك saboda haka wannan fassara da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun uku ba samu wani sahabi da ya gaddama a kai ba don haka la shakka Musa bana tana daukar ma'anar shirikin hali shuka kafin a girbi kalu masara ka ce a baka masara saboda wannan da kano ma eh, bai riga ya kai lokacin girbi ba to abin da ka aikata shine al-muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibnu abdul barri ya ce an samu fassarar nan daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku Jabir Abdullah bin Umar ga kuma Abu Sa'id bin khudri to idan ka dawo ga al-muhaqala al-muhaqala la shakka akwai sabani da aka samu wanda ke nuna cewar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan eh, al tana daukan ma'ana kashi uku din nan na farko al tana daukan ma'anar nayi noma kayi noma ina bukatar abin da ka noma kana bukatar abin da na noma don haka ba ki cinikin kuɗi sai yanzu in sai dama nawa abin da na noma ka bani naka abin da ka noma ba tare da kuɗi ya shiga ba kuma ba tare da an girbe an auna ba wanda ana ce mar al-muhaqala wanda shine cinikin gona da gona na ɗaya kenan na biyu ana cewa al tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya sayar da ƴaƴan itatuwa banda shinka ya noma yana da ƴaƴan itatuwa kamar mangoro kamar dabino da sauran misali sun sun nuna bai girbe ba ya yi cinikin su akan a bashi wani dabino wanda ya zo cikin fasara abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya fassara al-muhaqala da haka ka kana da gonar dabino kuma ta nuna amma ba ta kai a girbe ta ba saboda kana buƙatar busasshen dabino sai ka ce a baka buhu kaza za ka ba da wani yankin gonar dabinon ka nan da ba a riga an girbe ba wannan abin da ka yi a zamanin manzo Allah ana kiransa al-muhaqala kaga fasara na uku ba akan kira hayar gona ma al-muhaqala don haka yasa al-imamu jabari a littafin an nihaya yake cewa al-muhalaka mustalafin fiha ba kamar al-muzabana ba ce al-muzabana an samu ittifaqin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akai to shi al-imam malik Allah madaukake ya masa rahama wanda shine bayanin da ibnu abdul barri yayi a littafin al-kamhid فسر المزابنة في الموصى تفسيرا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك ففسرا بتفي داشي وتفي صوتي كما فسر الإمام مالك من يأي الإجابة الموصى ابن عبد البر يشي بيان الإمام مالك بيانه بيانا شافيا يغني عن القول فيه بيان الإمام مالك yana warkarwa game da abin da ke cewa almuzabana kar ka ɗauka amfanin gona ne kadai al-imam malik yace kullu shay'in min al-juzati la yu'lamu kaylu wala waznu wala adadu fala yajuzu ibta'uhu bi shay'in min al-kayli aw al-wazni aw al-adad duk wani abu da ba za a iya sanin girman sa ba to haramun ne a yi cinikinsa da wani abu a yi musanyi a karba a ba da wani abu wanda an san adadin shi misalinsa shi ne kana da gona Gona ka tana da girma sai mutum ya same ka ce ina da gida ina bukatar gona Ka ga wannan gida ba ni ka bani gona ya ce to na karbi gidanka amma gona mu je da aka je ce ga nan inda duk kaɗi ba yi. a to wannan shi shine za bana wajen imamu ba. inda duk kaɗi ba ba iyaka ai gidan kaga an san iya inda faɗinsa yake amma gonar ba a san iya faɗinsa ba don haka shi aliyu ma da gina cewa kowane abu ana iya auna shi ko ko ake gwada nauyinsa eh, ko ake aunsa da mudu ko ake iya kirga shi ya zama to an yi cinikinsa da wani abu wanda ba a san adadin shi ba wannan shi ake cewa almuzabana don haka almuzabana a fassara al malik ta fi gamsarwa wanda shine bayanin ibnu abdul bar al-muzabana ita ce cinikin abin da aka jahilci yawansa shi shikenan duk abin da aka jahilci yawansa al-muzabana ne amma misali asali al-muhaqqada shine ayi cinikin ƴaƴan itatuwa ba a san yawansu ba wanda ya takaita ga al-muhaqqada amma al-muzabana al-muzabana ya shafi komai ba ‘ya'yan kasuwa kawai ba shuka ko ne ne za a sai da shi matukar ba a san yawan shi ba hannu za ne wanda akan haka ibn taymiya ya yi bayani ah, da malamai da dama dangane da fasara da alimamu malik ya yi akan cewa shi fasara mafi kyau wannan ya zo cikin hashiyar su imami tosofi yana da nauki shafi na sittin ah, al-muzabana mufa'ala ce min az-zabni يعني الدف الشديد لأن كل من المتبايعين يقبل الآخر ما لم يكن أصلا ما كلمة إن كدوبيتا المزابنة دقى الزبن الزبن هو سورة سورة wato ana hankaɗe ɗaya ne a wannan ya hankaɗe wannan wannan ya hankaɗe wannan shine asali da larabci ake kira al-zabun shi fa ake kira mala'iku da ke kulawa da yan wuta zabaniya saboda hankaɗe yan wuta suke yi me yasa aka yi ma irin wannan ciniki sunan almuzabana saboda karshen ta sai an sai an samu turere ne a tsakanin ka da wanda ya kulla ciniki kai ka ba da abu ka an san yawan shi kai kuma an baka abin da ba a san yawan shi ba karshen ta sai an yi dambe wannan dambe shi ake nufi da almuzabana fa ya ahdu ma ala fasqil bay'i wal akharu ala imdai saboda misali misali da Abdullahi bin Umar yayi mutum yana da gonar dabino itatuwan dabino amma shi yana bukatan busasshen dabino saboda haka sai kawai samu wannan da Allah ba ni buhu guda na dabinon ka busasshe na ba ka itatuwa eh, tushe guda ishe. yadda ya yarda ya karbi buhu ya kai gida lokacin da dabino ya yi da aka tafi sai aka sabu dabinon ya tsamure gaba ɗaya da amfani kyau ba da aka kaɗe sai aka samu duk abin da yake mai kyau sun bai mudu biyu ba ka ƙarshen da za a yi dandam. don haka shi ne abin da al'imamun munawai ke faɗa cikin faizul kadir a sharhin jami'in sagiyar mujallar shida shafin ɗari uku da sittin da sittin da shida yana cewa fa ya harusu a hadu ma ala fasil bai da wal'asar wa ala imubai wannan da ya tarar da mudu biyu ko uku kawai bayan an kaɗe dabino saboda ka sai taho gidan wancan da ya riga ya bashi buhu guda ya ce ani fa na sa cinikin na yi ya na yaushe kuma ni na cinye da biyu na to kaga karshen ta dan da su wannan shi yasa ake kiran abin almuzabana saboda akwai ture-ture wanda zai auku a karshen sa wato hatta daga kalmar ana gane ma'anar irin wannan nau'in cinikin wato yana haifar da yana haifar da dambe yana haifar da uh, husuma tsakanin mutane wanda shine abin da yin tafiya ya magana a kai dalilin haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'in ciniki na uku wanda muka karanta a cikin hadisin na shi ne al-mukhaba hayar gona hayar gona irin ta jahiliya amma karka ci hayar gona gaba ɗayan ta al-imam qurtubi a sharhin sahih muslim al-muslim lima ashkala min muslim a juz'i na hudu shafin dari hudu da daya yace afadihu ma hakahu al a wa ghayruhu anna al-mukhabara hiya al-muzara'a bi juz'in mimma yakhruju min masana kalmar larabci kamar misali al-imam sun fassara abinda ake nufi da al-mukhabara da cewa haya ce ta gona la shakka asalin ma'anar kalman eh, asalin ma'anar kalman a larabci al-mukhabaratu kira'uha bi juz'in mimma yakhruju minha me ake nufi da al-mukhabara al-mukhabara nau'in hayar gona da ake a zamanin jahiliya ya'ani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya taho Madina ya samu suna yi eh, don haka anan al-mukhabara ma'anar ta guda ne al-mukhabara ba ta da wani wato sabanin kasara da aka samu menene al-mukhabara al-mukhabara hayar gona irin ta jahiliya wanda shine al-mukhabara wanda ibn hajar shi ma ya faɗa cikin fasul bari mujallad da shafi na 20 an-nahyu an kira'iha mahmulun ala ma idza sharafa sahibu al-ard nahiyatan minha wace irin haya aka hana ibn hajar yake ba wai hayar gona ce gaba ɗaya aka hana bala an hana nau'in hayan wanda za ka nuna wani yankin gonar a matsayin ladan da za a biya ka da shi idan an noma wannan gonar lima fi kulli zalika min al-garari wal jahal saboda akwai kasada sannan akwai jahiltar abin da za a iya samu na gaba ibn hajar a cikin fatwatul jalal wal ikram ya ba da misalai guda biyar ya ba da misalai guda biyar na suran hayar gona ta jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yake da farko sura ta farko an zara a zara'atuka ala an yakuna laka al-burr waliyar shair zan ba ta gona haya ka noma ni za ka noma ita ce zan noma masara da dawa ce to alhamdulillah to zan ba ka gona ah, kai in ka noma masara da dawa to dawon na wani masaran naka haza la yau haramun me yasa aka ce haramun ne li'anna fihi gararun saboda akwai kasada ce tana yiwuwa tunda Allah dai shi zai fitta shuka Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke da ikon samar da amfani na gona saboda ka kai ka karɓi hayar gona an yi sharadi da kai zaka noma masara da dawa amma dawar ta mai gona ce masara naka sai da aka gama kai noman sai masarar gaba ɗaya ta ɓaci sai dawa sai kyau kaga ta yi wahala ga mai gona ke saboda ka za sai ka kira shi zo ka girbe abinka ni kam dai ban samu komai ba da wuya a samu irin wannan ƙarshe ƙarshen sai dai a yi rigima abinda zai haifar shi ne rigima saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me yasa aka hana saboda akwai jahiltar abin da za a iya samu don haka da shi duk abin da kasada ya shiga wanda shine abin da muka yi magana a baya shine bayanin da malamai suke cewa idan kasada ta shiga ciniki idan kasada ta shiga mu'amala to wannan mu'amala tana haramta wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lauki na riba misali guda wanda ya bayar yace misali da biyu ala ذراتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيها zan ba ka hayar gonan nan amma gabacin gonar ta waje duk abin da ka noma ta gabas na wani idan aka samu abin da ya fito ta yamma to na kaji wato shine ladan aiki ladan ba ka hayar gonan nan ta haza aibar la ya shi ma wannan haramun me sa? saboda lijjahalati walgar akwai jahiltar abin da zai samu nan gaba da ni da kai da mai gona da ni da na karɓi hayar gonan babu wanda ya san me za a samu a gona babu wanda ya san saboda kai na aka ce eh, gabacin gonan nawa ne yammaci naka Karya ya masu mahsusu kasiran min sharqi dun al-gharbi tana yiwuwa wanda ta fi amfani ta gabas akan ta yamma au bil ko kuma a samu kayan banda ya fi amfani fiye da gaba saboda ka anan saboda abubuwa guda biyu din nan saboda kasada da kuma jahilkar abinda zai bayyana wannan dalilin ya sa a harta yake sura ta uku an ya kula zara, bara'atuka ala an ya kula ne mi'atu sa'in min al-mahsul wal baqi laka zan ka gona haya akan cewar amfanin da aka samu misali a ce mudu ɗari na wani wato shi ne ladan gonar da na ba ta mudu ɗari idan ka noma wannan gonar kan girbi to mudu ɗari za a bani Ko nan ma malamai sun ce haramun shi ma haramun ka ba ai ba ya me yasa lijahalati aiba har yanzu dai saboda ba a san me za a samu ba a gonar bare har a baka mudu ɗari me yawa gonar gaba ɗaya ba za ka samar da mudu hamsin ba to kaga idan aka samu ko kuma ta samar da mudu ɗari cif iyaka abin da aka samu saboda ka sai ka ɗauki mudu dari kenan ka ba mai gona kaga kai baka tsira da komi ba don haka a nan malamai suka ce haramun wannan dalilin ya sa malamai suke siffanta dukkan abin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'ukan cinikin nan zaka samu imma al aljahalatu imma al algarar saboda ba a san me zai haifar ba ba a san adadin abu ba wannan dalilin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana ba na hudu misali na hudu na hayar gona wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an yaqulu zara'tuka ala hadhihi al-ardu khamsa sinin على أن تكون السنة الأولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا zan ba ka hayar gonan nan tsawon shekara biyar shekara farko duk abin da aka samu naka ne shekara ta biyu ma haka amma shekara ta uku da ta hudu duk abin da ka noma na wani shekara ta biyar kuma sai mu raba daidai Ta sannan haramun saboda ka da tabbacin shekara ta biyu ko ta uku za a samu ruwa tana yiwa a yi bari ba mamaki shekara ta farko da ta biyu wanda ya karbi hayar gonan wato a samu damuna mai kyau ya zama to ya samu amfani a gonan amma shekara ta uku da ta hudu sai a yi fari kaga mai gona zai rigima zai kaure tsakanin su da ya karbi haya wannan shine misali na na hudu da ya bayar yace misali na biyar min suwarin mukhabara al-mamnu'a na hayar gona da aka hana an yakuna mutum yace laka samaratun nahli alladhi ala albirka wal baqili wanda wannan shine akasarin masu sharhin bulugun marami da suke bada misali da shi zan ba ka gonan nan amma duk amfanin da ya fito ta gefen rafin nawa ne ta daidai gaba nawa ne wanda ya fito a kan tudu kuma na kai ya'ani eh, ma kharaja ya'ani ala albirka wanda suke fito in ma a gefen wato rafin inda ake samun ruwa to na mai gona ne to wannan ma malamai suna cewa haramun don haka sura daya sura daya tak take halatta ta wajen hayar gona inda za a biya da amfaninta wannan duk misali da muka yi ba wai za a biya ne da kuɗi ba in za a biya hayar da kuɗi wannan halar ne ba na hayar gona aka dubu ishirin gashi wannan babu laifi koko daga baya zan baka wannan babu da bi kudi ya shiga ana magana ne akan za a baka hayar gona amma za ka biya da amfanin da gonar ka samar to ka ganin inda matsalar take fitowa ke. amma duk da haka akwai nau'i guda wanda shari'a ta halatta nau'i daya kamar yaya al-mukhabaratul ja'iza hayar gona a biya da abinda gonar ta samar kuma يزمع zama أن an takuna معلوم مشاه يعني شائعا في كل أجزاء kulli مثل العشر والربع والنصف واني ushri wal-rubu' wal-nisf wane ga hayar gonan nan amma abinda aka samu kashi ɗaya cikin goma kashi cikin goma na abin da aka samu in ba a samu ba kaga babu kashi ɗaya cikin goma idan an samu buhu ɗari kashi ɗaya cikin goma idan buhu goma ne ma kashi ɗaya cikin goma idan buhu dubu kashi ɗaya cikin goma kaga yanda ya haura haka kai kai ma naka kaso yake hawa yanda yayi kasa haka naka kaso yake zama idan babu kai ma babu to wannan halal ne kaga na ba ka hayar gona ba ka yi noma amma duk abin da ka noma kashi ɗaya cikin goma na wani. to wannan musulunci ya halatta ba a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ba wato ana magana ne akan nau'ukan da ana iya samun zalunci a ciki wannan ko babu zalunci a tare da shi kuma babu kasada don shi ne ake nufi da algarar me kasada kasada shi ne tana yiwuwa ba a samu amfanin gaba ɗaya ba amma an yi sharaɗin za ka ba da misali mudu ɗari mudu ɗari alhali ba a san me za a samu ba amma idan aka ce kashi ɗaya cikin goma na gonar da aka yi noma sai ba a samu komi ba kaga babu abin da za ka samu kenan don sharaɗin kashi ɗaya cikin goma sai aka zo babu komai kaga babu kashi ɗaya ke nan cikin zero ko ya zama kashi ɗaya cikin zero don haka ba ka samun komai kai ma don haka idan aka yi shi a percentage na amfanin da aka noma wannan halarci wannan ya zo cikin kitabun majmu na al'imamu nawawi kala Akwa, Akwa da yake ba da labarin jabir bin abdullahi wanda jabir yana cikin wanda suka ba da labarin irin waɗannan nau'ukan cinikayya da mutanen madina suke ta tashin wato amfanin gona aba'u bin abi ba, yake fassara lana jabirun jabir bin abdullahi al-ansari sahabin manzon Allah ya fassara mana al-mukhabaratu da yanda bayanin nan ya tafi الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الترميم kaga ta wajen hayar gona shi da ake nufi da almukabara wanda ya zo cikin fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka hayar gona gaba ɗayan ta ba laifi bane idan an yi ta da kuɗi kuma koda ba da kuɗin bane wanda shine abin da ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu fatawa mujallal 29 shafin shida, yana cewa ko da ba da kuɗi bane yana daga fassarar al-Imam Malik ko da ba da kuɗi bane ko da da amfani za a biya amma ba na gonar ba misali anan ne, ka bani hayar gonarka akan zan ba ka masara buhu ɗaya, ai baka ce masarar da gonar ta samar ba dama inda ka sada da kenan zan ba ka masara buhu ɗaya ta bani hayar gona masarar ba wanda gonar ta samar ba kana iya cewa baɗi baɗi zan ba ka masara buhu ɗaya insha Allah alhamdulillah tunda ba dai wanda gonar za ta fitar ba ne da shafi wannan hali da ake magana akan al-mukhabara ko ko kace ba ni hayar gona akan zan baka naira dubu hamsin amma dubu hamsin din ma ba na zan baka ba sai ba kaga ba shi kenan wannan ba babu laifi kuɗi ne ya shiga ana maganar hayar gona a biya ta da amfanin da gonar kanta ta samar da shi wannan ne al-mukhabara wanda yana da surori daban-daban kamar yadda ibn usami da fassara mana ya ba mu misali da surori guda biyar din nan gaba ɗayan su wato suna haramta amma idan hayar gona da kuɗi ne ba wannan malamin suna sun ce halal wanda yana yana da tafi al-mughni na ibn qudama mujallar na biyar shafin ɗari biyu da arba'in da tara تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر القروب والمفهوم في كون أكثر أهل العلم wato halal ne ka ba da kuɗi ka yi hayar gona halal ne ka ba da wata ƙadara wata ƙadara ba ma kuɗin ba ba na hayar gona zan baka masara wata masara daban ba dai wanda gona za ta samar ba ba na hayar gona zan ba ta taki shi sa yake bil uru duk wani abin da kace za ka bayar in dai ba abin da gonar ta samar wanda kai haya ba to wanda bai shafi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malamai aka sanar malamai sun sun ce halal yani in dai ba wato amfani da ita gonar ta samar da shi bane yana cikin kitabul ijma na ibn al-mubdin mujalla na farko shafin 35 ajma'a awamu ahli ilmi ala anna iktira al-ard waqtan ma'luman ja'izun bi zahab wal fidda duk malaman suna sun tabbatar ka karɓi hayar gona ka ba da kuɗi in ma a take in ma alkawari nan gaba a matsayin bashi in ma ka ba da wata kaddara daban wannan ba laifi ba ne amma kada ka yi hayar gona akan sharaɗin za ka bayar daga amfanin da gonar ta samar sai dai ta wannan fuska ɗaya tak wanda muka yi bayani wace fuska shine a ce kashi kaza na amfanin da ta samar za a baka idan ba ta samar ba baka da komi ke wannan babu laifi amma idan aka ayyana yawan buhu a ce zan baka buhu kaza to kaga nan haramu ne saboda ba a sani ba shin amfanin ma zai kai buhu ɗaya ko zai kai ba wannan shi da ake nufi da al-mukhabara a fasaran da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na shida eh, abu na na hudu shine as sunniya wanda mun yi magana a kansa as sunniya wato shine a keze fashi a ciniki wanda shine as sunniya mun ba da misali a kansa misali al shaukani a littafin lailul awqa mujallad na biyar shafi na biyu da arba'in 248 yace al-muradu bi suniya al-istisna'u fil bayt abinda ake nufi da as suniya shine al-istisna'u ayi wariya a kebe wani sashi fil bayt idan ana ciniki na sayar ma da kaza banda kaza to kebe wannan da aka shi ake nufi da as suniya. نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه فإن, فإن كان الذي استثنى معلوما إذا أبن كوالي أن يستني نحو أن يستثني واحدا من الأشجار فمرنا سير مكة maka da itatuwan gonan nan amma ban da daya sai ya nuna ta حدن أما إذا nuna bishiyoyin da suke wannan gona da ɗaya na sai da maka ban da daya bai nuna ta ba to cinikin kansa haramu saboda akwai abin da aka jahilta a ciniki wanda zai iya haifar da husuma ko misali yake au manzilan min al manazil ko mutum yana gina gidaje yana sayarwa saboda haka da ya gina gidaje da yake na sayar maka da gidajen nan gaba daya amma banda gida daya a cikin su bai nuna gidan ba cikin haramun dole sai ya nuna wanda shine abin da musulunci ya tabbatar mana saboda kar a samu zalunci shine ma'anar la barara wala zirara bai kamata a samu cutarwa tsakanin musulmi da musulmi ba amma idan an ayyana na sayar maka da abu kaza ban da kaza ya nuna abin da yake ban da shi sahabin ittifaqi al-imam shaukani yake wannan ciniki ya inganta duk malaman sunna sun yarda da wannan wanda ya zo cikin min hadul allam shafin al malam maran shi da shafin 89 abu na biyar shine bai'ul mukhabara cinikin dan kike yana kore cinikin dan ice yana kore wanda mun yi magana a kansa al-mukhadara mufa'alatun min al-khubra al-khubra kore launin kore li'anna al-bai'a waqa ala shay'in akbar wa huwa al-thimar wanda shine abin da Imam Dulawi ya fassara a littafin Faidul Qadir mujallad 6 shafin 366 wato ƴaƴan itatuwa suna kan bishiya suna kore launin kore wanda alamar basu nuna ba kenan wal ko ko hatta hatima bai kai ya nuna ba cinikin sa harabun saboda haka aka samu hadisin Abdullah bin Abbas da wasu sahabbai wannan suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana cinikin dan ici ya hana cinikin shuka qabla budubi salahiha kafin bayyanar nunan wannan dan ko kafin bayyanar nunan wannan shuka saboda ka dole sai ta sai shukan ya abin nan ya nuna wata riwayar ana cewa har sai mutum ya iya ci kaga ya nuna cewa za a iya amfani da shi wannan lokaci ake sai da amfanin gona yana launin kore ya zo cikin eh, fathul bari na ibn hajar mujallal da shafiyan dari hudu da hudu al-mukhabara bai'u thimari qabla an tud'am ibn hajar yace ai cinikin dan ice kafin a fara cinsa ne al-muhabara annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wa bai'u zar'i qabla an yashtadda wa yufraka min da cinikin shuka kafin ya kosa idan shuka bai kosa ba to haram ne a cinikin sa malaman sunna sun ittifaki akan wannan kamar yadda fada cikin يقول أجل شرح صحيح البخاري ومدة القاري مجلد نقوم شافي شافي نيشن أجمعوا أنه لا يجوز بيع الزرع أخضرا duk malaman suna sun ce haramun ne mutum ya sai da shukar gonansa alhali tana koriya haramun ne sai dai akwai sharaɗi guda ɗaya na guda biyu sharuɗa guda biyu na ɗaya illal fasila liddawazi wa annahu yajuzu bai'ul bukuli idza quli'at min al-ardi wa ahata al-mushtari bi ilman misalin sa anan shine domin akwai makiyaya wasu kasashe ana samun mutumin da zai yi noma za ka ɗauka noman an yi ne saboda wato a samu shukar a samu amfani ta lokacin sun alhali ba haka ba sukan yi noma idan shukan ya fara kyau yadda dabba za ta ci sai su kira makiyayi su sai da masa wannan gona sai su sai da mara wannan gona saboda haka dabbobi sai su cinye wannan amfani wannan ba laifi ba ne dama ka yi noma ne don ka sai da shi <clears throat> ga makiyayi ba ka yi laifi ba amma matsalar ita ce idan ka sai da gonar a wannan lokaci tun da amfanin gonar bai nuna ba kuma a sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai da gona kafin amfanin ta nuna in ma dan gici in ma shuka duk ɗaya ne wanda ya zo cikin bayanin malamai da suka sharhin hadisi da dan gici da shuka duk ɗaya ne matukar bai nuna ba haram ne a cinikinsa to amma an yarda ka yi cinikinsa idan shuka ne kafin ya nuna sharaɗi na farko ana cinikin a cire wannan amfanin gona kar a jira idan za a jira to cinikin haram kaga kenan an yarda ka yi noma ka sayar wa makiyayi makiyaya wannan amfanin saboda su sanya dabbobin su cinye wannan amfanin an babu laifi a kai na biyu fa kai ne kai noma da kai noma gonar eh, ka yi noma misali a ce masara ba ta kai ta nuna ba sai bukatar ta taso maka kana ma bukatan kuɗi kaga cewa idan za ka jira gonar sai ta nuna to ba za ka samu kuɗi ba saboda ka sai ka kira wani ka ina so ka sai amfanin gona ta ya ce ai mazan Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aiki cinikin amfanin gona kafin ya nuna da ce to gonar gaba ɗaya nake so in sai da sai malamai suka ce ai babu laifi kaga gaba ɗaya gonar ya saya tun da gaba ta ya saya da ƙasar da noman da aka yi wannan babu laifi don haka abu biyu din nan kaɗai su ne suke halarta game da cinikin amfanin gona kafin ya nuna imma da an sai da a girbi imma a sai da shi tare da kasar gonar wanda ya zo cikin bayanin ah, al-hafiz al-aini cikin umdatul kari ya zo cikin bayanin al-imam an-nawawi yana sharh sahih muslim juz'i na 16163 ma'ana ku la yubahu rufab ba'da budu salahihi bi tamri bal yubahu bi dinar wa dirham wa ghayri yana fassara wato abinda ake nufi da al-muhakala da ke wal mumtali wa inna ma huwa bayhu bi tamri hatta yabhu wa idha marra aw isfarra manzo Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin amfanin gona in ma dan yake in ma kuma shuka sai ya canza launi daga kore ya zama ja ko kuma ya zama yalo ko kuma ya kai ga an iya ci wato kenan abin ya nuna to wannan babu ne sai ciniki ni shida wanda ya zo cikin hadisin nan shine bai'ul mulamaka cinikin taba kaya ya yake wannan duk ciniki ne na zamanin jahiliya al-imam an-nawawi yayi fassara yi bayani game da al-bai'ul mulamata yana sharh sahih muslim juz'i na da da uku. amma na nahyuhu anil mulamata wal munabaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai cinikin taba kaya da cinikin jiba to malamai sun yi fassara mai yawan gaske a kai sai ce amma abinda fassaran da malamai suka yi gaba ɗaya yana tattara a akan tawili guda uku tun da ciniki ne wanda ake yin sa a zamanin jahiliya su kuwa sahabbai ba kamar mu bace su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce Allah ya hana sun daina to sai cinikin ya bace saboda haka sai wanda da ya san yanda ake shi zai bayani ai kaga kamar yanzu aka ce an hana ina ko wanda yake da taurin kai ba zai bari to sahabbai da an ce an hana sun daina saboda haka yasa aka samu fassara tawili kashi uku game da cinikin taba kaya yake na daya wanda yana daga tawilin da al-Imam Shafi'i yayi wa huwa an ya'ti bi thawbin ya zo da tufafi mutum yana sai da kyalle ko yana sai da riguna saboda haka a cikin duhu bayan misahul mustamu a cikin duhu babu haske shi wanda ke cinikin wanda ke bukatar ya sai wannan tufafin sai ya taba saboda haka idan ya taba shi mai kayan zai ce bi tuka huwa bi kaza bi sharti an ya kuma lam suka na zorika wala khiyara laka dama a dubu ne sai to ka taba rigar eh to na sayar maka kan kaza amma sharadi ko mun fita haske ba za ka fasa ba kasan mutanen jahiliya suna da wasu halaye marasa kyau haka zai gaya masa la siyara laka idza ra'aytu idan idan ka ga abinda na sayar maka din nan baka da zaki ce ai to na yaka to zai ce to dauka kai ka san dama an kulla azan akan mugunta na biyu an yaji ala nafsan lamti bai'a, su sanya sharadi da mai sai da kayan da mai saya su yadda akan cewa in dai mutum ya taba kayan to ya saya wanda har yanzu akwai irin wannan nau'i na zalunci wanda ana samu ta fashin ciniki a ringa sharuɗan da ba su dace da shari'ar musulunci ba fa yakunu idan lamastahu fa huwa mabi'un laka in ka taba to an sayar maka saboda haka in dai aka samu wannan sharadi a ciniki to shi ma haramun sai ce na uku an yabi abu shay'an ala annahu mata yamassuhu in tafa khiyarul majlis wa ghayruhu ba a yi ciniki ba abin ra'ayi ciniki babu abin sai ce amma idan ka ga abin har ka iya tabawa to ka saya ke idan ka gani baka taba ba to ba a sayar ba sai ce na yarda kaga wannan sharadin shi ma haramun yace wa hazan al-bay'u batilun ala kulliha al-imam an-nawawi yace waɗannan nau'ukan ciniki guda uku din kaga kowanne akan taba kayan ne kuma tsarin da aka bi shi akwai zalunci saboda ka dukkan su haramu bai'ul munafaza ciniki da ake cewa na jifa ya ce shi kuma akwai tawili biyu da malamai suke don nau'in ciniki ne na jahiliya na farko an yaji ala nafsan nafsi bai'an da zaran mai kaya ya jefa tsakuwa to ciniki ya kudu kamar misali idan an gama ciniki akan sha hannu to sai shi ya mai da tsakuwa a zamanin jahiliya suna da wannan in dai har ya jefa dutse to ciniki ya kudu saboda haka baka da zafi wato suna da wannan tsari a zamanin jahiliya wannan ma tawili ne na alimamu shafi'i kamar yadda alimamu zawo ya faɗa na biyu an ya kula bi ituka fa idza ilai ka in ka ba al wa lazima bai bay' wa bai ya ce ka ga abin da kake bukata ne to idan har na jefo abin gare ka idan na je maka to baka da zafi misali ka shiga shagon mutum ka kaga huduna ga suna an sa su a kanta ana da wancan hula ga ta nawa ne ce kaza ne amma sharadi in na je hulan gare ka to ba da zafi ciniki ya ku daga ce na yarda to wannan shi ma ya shafi baibul munabaza wanda shari'ar musulunci ta haramta na karshen su shine baibul mu'awama wanda bai zo a cikin lafuzan hadisai biyu din da muka karanta bai'ul mu'awama al-imam ya fassara ya fassara waɗannan kalmomin duka sharhin hadisan da al-imam muslim ya rawaito amma nahyu an bai'il mu'awama wa huwa bai'us shi kina ayi ciniki na shekaru ciniki na shekaru wato suna yi kuma ya shafi amfanin gona fa ma'ana ku an yabi a samar shajarati amaini aw thalatha aw akthar tunda mutum yana da itatuwan dabino itatuwan dabino nan ko kowane shekara suna ba da 'ya'ya saboda haka sai wani ya zo ya ce ni ina son ka sayar min da 'ya'yan itatuwan kicin waɗannan bishiyoyi na dabino ya nuna su da ce na shekara biyar na shekara biyar wato shekarar bana abin da bishiyar ta yi na tsaya, shekarar baɗi abin da ta samar na tsaya, shekara ta ta uku na tsaya, har zuwa shekara biyu zamanin jahiliya suna haka bai san ma bai'ul mu'awamati saboda ka ake kiransa ciniki na al-mu'awama cinikin shekaru shine al-mu'awama ana kiran shi bai'ul sinin wa huwa batilun bil ijma al-imam an-nawawi yace wannan ciniki shi ma haramun saboda ba ka da tabbas ba ka da tabbas wannan bishiyar baɗi za ta yi ƴaƴa kuma za ta yi ba saboda ka yi cinikin bishiya a bi amfanin da bishiya za ta samar na shekaru ciniki ne na kasara ibnu munzir ya tabbatar da cewa wannan cinikin haramun ne ah, wanda malaman suna gaba ɗaya sun ittifaki a kai kuma da yawa da kafin fito idan ka duba abinda na fassara waɗannan kalmomi haka za ka samu kamar misali rabatu talibin na al-imamu nawawi da shafin qina kamar fatul kadir da kamar hashiyatul imam al-busuki da sauran littafin fito idan ka duba akasari malaman suna suke fassara waɗannan kalmomi da suke bayanin nau'ukan ciniki da ake a zamanin jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure kuma Allah ya ba mu lada da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك